السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبت آه، يو آه، بيوغوتا نبو أبو بيوغوتا ربيعوني الأول هجرة مزام الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبودة لحدودة أربعين دا muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa da ya kaddara mana samun rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma haɗuwa a wannan masallaci domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma wadda wadda aka saba yi a irin waɗannan ranaku muna haɗuwa wannan masallaci domin karatu cikin littafin Allah muna karatu a cikin suratul waqi'a mun tsaya a karatun da ya gabata ayata saba'in insha za mu tashi ayata saba'in da ɗaya a suratul waƙi'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ba mu dacewa zai zama darasi na darasi na darasi na shida wannan sura insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشأ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da bayinsa irin ni'imomin da ya musu ta yadda ba isa su yi wa kansu waɗannan ni'imomin ba in ba don shi ya musu ba kuma ko da duka mutanen duniya za su haɗu don yin wata daga cikin ni'imomin da Allah yake ambato ɗin nan babu wanda ya sai yi shi misali halittar ɗan adam afara aitin matun nun shin kuna ganin yadda kuke sanya digon mani ku ne kuke halitta ya zama mutum ko ku Allah ne kowa ya san Allah ne afara'aitun ma ta harusun abinda kuke shukawa don noma an samu amfanin gona shin ku ne kuke tsirar da shi ya tashi ya yi ‘ya'ya ya aifar da amfani Allah subhanahu wata'ala ce inda mun ga dama sai mu tashi ya bushe lokacin yinsa bai yi ba a zuwa ita surutai da maganganu wanda bai da amfani duk waɗannan ni'imomi ne daga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ce afara aikin ma allazi sharabu ya tambaya shin ruwa da kuke sha ba ku gada ku bani labari mana shin ku ne kuke sauko da shi daga hadiri don ya ɗauro ko kuma wata taskar ruwa da kuka ajiye kuke zubo da shi in hadiri ya dauro ba ku kuke fasa hadirin ya zubo da ruwa ba ko ku kawo ruwan ba a haka ba ku da wani taska da kuka tana da ruwa kuke tsoko shi duwana ni'imomi ne daga Allah yake tunatarwa bayinsa ce da ya ga dama sai sa ruwan ba daɗin sha to shine kuma yace afara'aytumun nara allati turun shin ku bani labari mana ba ku ganin annawa wuta wacce kuke cinnata allati turun wacce kuke cinnata idan aka zo za a dafa abun dafawa duka sai an cinna wuta ba da za a yi ko ruwa ne a ɗuwawa shi da wani abu sai da wuta daga mutane suna da bukatun wuta a rayuwarsu domin ba yadda za a yi su rayu ba tare da amfani da wuta ba to a wancan lokaci bishiya ne suke amfani da shi shine Allah ce afara aitumun afara nara turun a ta ha shajarataha am nahnu shi munshiun shin ku ne kuka kirkiro da bishiyar da take baku wutan ko mu ne muka kirkiri halitta muka halicci waɗannan bishiyoyi bishiyoyi guda biyu daban-daban in aka ɗau reshen wannan aka ɗauko reshen wancan in aka goga su da juna sai kawai wuta ta kama da haka suke yi aka zo lokacin da ake doka dutse da akan dutse akwai nau'in duwatsun da in sun goge dutse akan dutse sai wuta ta kama kawai shi kenan dama an ajiye wani abu kusa da shi sai a jona shi sai wutan ta cike wani duka waɗannan an yi waɗannan lokuta to waɗanda suke da bishiyoyi su sari abin a ɓalli wannan reshen a ɓalli wannan agoga su zama wuta allah na tambaya shin wa ya halitti waɗannan bishiyoyin kuma ya aka yi suka gane amfanin bishiyoyin zai yi wannan in aka zo zamanin mu a yanzu sai ka kawo misali a shana idan aka zo an san abubuwan da za a sa da sinadaran da za a hada shi kenan a fito da ashana a goga ta shi kenan kawai sai ta kawo ko kuma duk wani abu da za a yi wanda zai iya cinna shi kawai ya kama da wuta yanzu zamani ya riga ya ya takaddum ya yi yawa technology ya yana ƙara girma sannan basira da fasaha suna ƙaruwa ta yadda mutane suke gano abubuwa da yawa wadda za su yi don ci gaban rayuwarsu amma duka waɗannan abubuwa da suke yi duka da horewan Allah ne subhanahu wa ta'ala haka yadda yadda ake yin wannan a ga wuta ta kama shin duk abin da za a hada har yanzu kai ga a cinna wuta in ba horewar Allah ba da kuma halittar asalin abun ba shin ku ne kuka isa ku halicci bishiyoyin idan wanda suke cinna da bishiya ko ku dai mu ne muka halicci bishiyoyin ko muka ta da su haka wannan aiki ne na Allah Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu mu ne muka sanya wuta ta duniya tazkiratan ta zamanto tilatarwa ga wutar lahira idan mutum ga wutar duniya sai zama eh, ya san wutar lahira kenan in ce masa wannan ita ce wuta babu wani mutum da zai sa halinsa a cikin wuta kawai hankalinsa kwanci idan akwai wani abubuwa ko kaucewa hanya ko wani abu makamancin haka amma mutum zai sa yatsansa a cikin wuta ya fito da ita lafiya kalau kuma hankalinsa a kwance wannan zai wuya ka samu haka kawai lafiya kalau to idan mutum ko ba zai iya yin haka ba to ya san wuta ba karamin bala'i ba ne to ta zama tazkiratan wato tinatarwa ga wutar lahira cewa Allah subhanahu ta'ala ce zai yi azaba ne da wuta lahira da wuta zai azabtar da mutane shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai da ce ya rasulullah lallai kuwa wannan wuta ta kai inda aka ce ita ce kamar yadda Allah ya tabbatar da ita zai azabtar da mutane lallai azaba ta kai da wannan wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, to ai wannan wutar ninki biyu ana fata a ruwa a kogi ta yi cu kamar mutum ya ɗauko gawayi a gaushi irin jazirin nan sai sa a ruwa cu kaga saura gawayi ko to sai da aka yi wutar na sau biyu yankin wutan da ake so mutane su rayu da ita a duniya sai da aka ɗauko aka tata a kogi sai cu aka sake duba aka kai idan wai wannan kullum gawayin ne aka kawo shi duniya ake amfani da shi to sai aka sake sawa kuma a karo na biyu ta sake cu ta huce tukun aka to yanzu kan eh mutanen duniya za su iya kusato ta har su yi amfani da ita kuma an batta a yadda suke a can mutum ba zai zo kusa da ita ba ko ba ɗan adam da ce zo kusa da ita balle har ya dafa abinci har ya dafa wani abu ko ya dumama wani abu to yanzu ka duba wannan wutar fa wai an gama turmushe kaifinta ne da ruwa sannan tukuna a kawo ta duniya don mutane su yi amfani annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai to kaga ashe a wutar jihar nama matukar abun tsoro ne don haka Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan eh, mu mu ne muka sanya wannan wuta ta duniya din tazkiratan don ta zama tilatarwa da wa'azi ga mutane game da wutar lahira In ce ga yadda wannan wutan yake take kuma aka ce wai a ita wannan wuta a sallallahu alaihi suna ce juz'un ne min na juz'in min nari nari jahannam yanki ne daya daga cikin ninkin yanki saba'in na wutar jihannawa kaga idan ninki Sittin da tara ka dunkule su haɗe da wannan eh, ya wani irin zafi ake tsammani ya a yadda wutar duniya take da zafi take kuma ƙonar babu wani ba duniya dai da har yanzu wuta ta kasa ƙona shi ko karfe ne aka sashi a cikin wuta ja yake ya ƙono kuma sai a lankwasa shi saboda ya sha wuta ko karfe mai karfi amma sai ga a makera in an sa shi a wuta ya zama ja ana dukan sai yana lankwashewa so da ya sha wuta ashe babu wani abu da ya saura wanda wuta za ta iya kyale shi a duniya to amma wannan wutar ba komai bace an kwatanta ta da lahira wutar lahira haka ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama Allah ya kiyaye mu da wutar jahannama haka Allah ya ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mun sanya ta ta zamanto wa'azi ita wannan wutar duniya din in mutum ya ji tsoron wutar duniya to sai ƙara tsoron Allah saboda kar ya haɗu da wutar lahira in mutum yana tsoron ya taka wuta a duniya to sai ya aiki na kwarai don kar ya taka wuta ko ya shiga wuta a lahira domin wutar duniya ma ana tsoron ta balle kuma wutar lahira shine ja'alnaha tazkiratan muka sanya wannan wuta ta duniya ta zamanto wa'azi da tunatarwa wa mata'an lil muqwin sannan kuma ta zamanto amfani lilmuqoyin ga matafiya sashi malamai sun fassara eh, almuqoyin wato matafiya an kuma fassara shi da cewa eh, lilmuqoyin ga alhadirin wa almusafirin da mazauna gida da matafiya duka sun shiga ciki ko kuma mata'an lilmuqoyin ko zama amfani ga mai jin yunwa don fassara da haka wanda yake bukatan ya samu wuta don ya dafa abincin da zai ci to ma'ana dai wutar duniya an sa ta ne kawai amfani ga waɗanda suke rayuwa don duk wani mutum yana bukatar wuta har dabbobi zaka za a yi amfani da wuta a duniya wajen dafe-dafe da yin wasu abubuwa da duk ɗan adam yake so ya yi akwai abubuwa da yawa wajen ayyukan aiwatar da wasu abubuwa sai an nemi wuta a gurin ake yi to duka waɗannan ne ya zama wa mata'an lil muqwi haka don ya zamanto a wato amfani ga sauran mutane kowane irin jinsin mutum da kowane irin nau'in mutum a yana halin zaman gida ko yana halin tafiya ko yana halin jin yunwa ko yana cikin koshi ko wadata ko yana cikin talauci ko yana cikin wadata ko yana cikin jin daɗi ko yana cikin wahala duka wannan yana da bukatuwa zuwa ga wuta saboda rayuwar da yake ta yau da kullum to waɗannan ni'imomi gaba ɗayan ni'imomi ne da Allah ya yi babu wanda isa yi su kuma ko duk duniya za ta taru don ta yi su ba za ta iya yi ba don haka Allah subhanahu wataala shi don dan adam ya ji daɗi ya gode wa Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kunce za ku kirge ku kididdige ni'imomin Allah da ya yi muku a jikinka kawai an ce kirga yawan ni'imomi ba za ka iya ba gabbai sama da ɗari uku ne a jikin mutum gabbai ɗari uku da sittin kowace gaba da amfaninta babu wata gaba a jikin ɗan adam face da amfaninta gaba ɗari uku da sittin da motsawanta da yanayinta allah ya yi mutane ya yi da yatsu da sauransu gaba gaba gaba gaba saboda bai yi kawai a sandare a miƙe gaba ɗaya ba saboda ba za su bada abin da yake so su bayar ba dan adam ba zai gane wa kansa ba saboda haka dan adam aka yi shi irin yadda Allah ya san shi ne yadda in yi dan adam zai rayu ba matsala shi sa abu kaɗan in ya samu dan adam ta ko ta ina to ya samu matsala sai ka ga hankalinsa ya tashi ya shiga wata irin rayuwa daban ta ban wahala saboda wani abu da Allah ya ƙara masa a halittarsa ya samu taɓuwa da haka Allah subhanahu ta'ala ba da ya faɗi waɗannan ni'imomi da ta ni bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ya Allah muna godiya muna tasbihi da sunanka ya ubangiji kuma muna godiya gare ka godiya ta tabbata ga Allah don haka abinda Allah yake bukata a gurin dan adam shine tsayuwa kan ibada shine ma'anar wannan ayat fasabbih bismi rabbikal azim bayan Allah ya tambayi mutane shin ba ku ganin abu kaza ku bani labarin sama mana ku ne kuka yi ko Allah ne yi, kowa ya sallama Allah ne yi kuma kowa ya san cewa mu muke amfani da abu amma dai Allah ne yi, abu kaza fa ku duba ku gani shin ku kuka yi ko Allah ne yi mun tabbata Allah ne yi, to duk waɗannan ni'imomin da Allah yi abinda kawai ke bukata a gurin ku فسبح باسم ربك العظيم yau كتايا كجادرتي ka jajirce wajen سنن da sunan جيرما mai girma shine wajen توحيدي da الله ta Allah cikin dukkan abin da mutum yake yi sannan bin Allah sau da ƙafa cikin duk abin da ya umarni sannan aiwatar da nisantan duk abin da Allah ya hana sannan aiwatar da ayyukan alkhairi tun ya zamanto yana ayyukan alkhairi yana mai kaunar lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai takawa mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mai yin abubuwan da suka dace don kawai abin da Allah yake bukata a gurin mutane ke shi ta ce fasabbih bismi rabbikal azim kawai shikenan in ka jabirce akan bauta ka jabirce akan bin Allah shikenan Allah kai masa abin da yake so amma waɗannan abubuwa da ya kirga a baya da ma waɗanda ba a kirga su anan ba da ma waɗanda mutane ba su sani ba duka wannan Allah ya yi ne don mutane su ji daɗi kuma su bauta masa ba abin da Allah ke bukata a wurin dan adam sai bauta ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu Allah ke ban halicci jinsin jin aljanu ko mutane ba sai kawai don su bauta mu don kadaita Allah da bauta yace ma uridu minhum min rizq ba wani abu da nake bukata na arziki a gurin ko a gurin mutum ko aljani wa ma da an yi yut'imun ba ni bukatar su tallafa su ba ni taimako a Allah baya bukatar wani Allah baya bukatar a taimaka masa kawai abin da yake bukata gurin mutum bautarsa ya bauta wa Allah ya ta Allah da bauta shi yasa ya samar da mutum a doron ƙasa da bai samar da mutum ba amma dalilin samar da mutum a doron ƙasa shine wannan aiki لك فسبح باسم ربك العظيم نعم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم malamai suna cewa wannan la kamar za'ida ce amma kuma ba za ce za'ida wacce ba ta da amfani ko fa'ida ko ma'ana a cikin ƙur'ani ba bi ma'ana gurin kawai ukusimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum a fassara ta farko shine da wato mawaqi'in nujum guraren da taurari suke a sama fassara ta biyu bi mawaƙi'in nujum ina rantsuwa da gura wato eh, gurare masu wato guraren da ake biyowa wajen saukar da alkur'ani shine mawaƙi'in nujum an alkur'ani Allah ya saukar da shi munajjaman daga nan nujum din munajjaman munajjaman shine daki daki haka Allah ya saukar da alkur'ani Allah ya saukar da alkur'ani min lawhil mahfuz ila sana'i duniya fi lailatul qadr Allah saukar da alqur'ani a lailatul qadr da a cikin daga lauƙin mafu zuwa sa abu na baitul izza zuwa saman duniya to Allah saukar da shi a dunkule gaba ɗaya jumlatan wahidatan da aka zo nan aka ajiye shi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'ika jibrilu yana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sama da shekara ashirin to eh, duk lokacin da za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka saukar da shi daki daki shine Allah subhanahu wataala da yake fala uqtimu bi mawaqi'in nujum ay uqtimu bi mawaqi'in nujum lallai ina rantsuwa da wato gurare daki daki na saukar da alqur'ani ko kuma fassaran farko da aka ce ina rantsuwa da gurare wato makafan taurari mawaƙi'in nujum nan kuma mawaƙi'in nujum gurare na saukar da alƙur'ani daki daki daga guri kaza sai guri kaza haka Allah subhanahu wata'ala yi suka ce wannan la fala uqtimu Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ce fala uqtimu idan abunda Allah yake so ya bada labari a kansa jawabul qasam din wato magana ce wacce take kore abun da ake tsammani sai Allah ya bude abun ya ce sai rantse dala la kawai misali ai mutum yana cewa la wallahi la wallahi kaza ina rantsuwa la'in da ya faɗa a farko don ya kore abun da yake so ya rantse a dalilinsa wannan ayoyin duka in ka dai wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin wannan jawabul qasam fala uqsimu bi mawaqi'in nujum shine jawabin qasam din innahu laqur'anun karim lallai shi alqur'ani ne mai daraja mai girma to abun da yasa Allah ya ce fala uqsimu saboda su suna cewa alqur'ani shaidanu ne suka saukar da shi ga ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka shi ba maganar Allah ba to sai Allah ya kore wannan to dai tashi korewa da zai rantse sai ce fala uqsimu saboda ya ba da bayani wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'an as-sam'i lama'zulun kaga wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un cewa ke shedanu ne suka saukar da alkur'ani ba maganar Allah bace to sai Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim shine fala uqsimu la tanazzalat bihi shayatin shi ne abuna idan abu kore abun da ake tsammani ya in an za a rantse ana iya cewa fala ba tare da ka ɗau la'in cewa za'ida wacce ba ta da amfani ko ba ta da ma'ana a cikin ƙur'ani saboda malamai sun ce duk harafin da ta gani a cikin ƙur'ani to yana da ma'ana haka shi ne wajen tabbatar da ma'anar la'in nan shi ne suka tabbatar da maganar rantsuwa ta Allah subhanahu wata'ala akan abun da yake tabbatar da abun da su miyagun mutane waɗanda ba su imani ba suke korewa suna kore saukan alƙur'ani daga Allah Allah kuma yana so ya tabbatar da cewa lalle alqur'ani sauƙaƙe ne daga Allah saka shi yasa da zai rantsa sai ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum amma ma'anarsa fa uqsimu bi mawaqi'in nujum saka shi yasa ma ce bi mawaqi'in nujum fassara ta biyu ake daukar sa guraren saukar da alqur'ani domin an saukar da alkur'ani munajjaman mufratan wato daki daki wato saboda wasu ma'anoni a saboda wasu hikimomi cikin haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari a suratul furqan wa qalu laula nuzila wa qala alladhina kafaru laula nuzila hadha alquran wa qalu laula nuzila hadha alquran آه لا لا وقالوا لولا جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida yawa suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan me ya hana a saukar masa da alkur'ani jumlatan wahidatan a dunkule haka sai dai littafin farko yawanci a dunkula ake saukar da su a taura injila da sauransu Allah subhanahu wataala yayi wahayi zuwa ga Annabi Musa ya je ya karbo alkur'ani وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكتاكي أكسو قد يتفوقها بقوة قومك يأخذوا بأحسنها لك أكسو قد التوراة لوكتي قداك وهكا علي هكا الإنجيل شما هكا to alkur'ani kuma sai Allah yake saukar da shi kaɗan kaɗan shi ne kafirai suka ce ai wannan ma ke kala tabbatar da alkur'ani ba daga Allah ba ne domin sunnar Allah shine saukar da littafi a dungule haka aka saukar da attaura haka aka saukar da injila to inda qur'ani daga wurin Allah ne ya bai saukar da shi yadda ya saukar da wa'incan ba suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada ansa Allah ce kazalika linusabbita bihi fuada eh, mun saukar da alqur'ani ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka sannan ko mu nitsar da zuciyarka da shi haka koyaushe aka saukar wa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai daga lokacin ya haddatu gare shi babu sauran wani bita ko wani abu to Allah ya ce masa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa da yake qaha ke sa wasu malamai ke fassara qaha bi ma'ana ismun min asma'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda kai tsaye ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa litashqa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai a hakikalin fassarar faha shine Allahu ala bi muradi bi zalik Allah subhanahu wa ta'ala ce fala fasabbih eh, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wato ina rantsuwa da wato matakan saukar da alqur'ani a rarrabe daki daki ko kuma ina rantsuwa da wato guraben makafar wato taurari Allah ce wa la qasam law ta'lamuna azim lallai shi wannan rantsuwa wallahi rantsuwa ne mai girma da a ce kun sani a ce kun sani rantsuwa bi mawaqi'in nujum rantsuwa ne mai girma da a ce kun sani kuma dukkan malamai sun yi ijma'i banda wasu kalilan da suka shiruri cewa dama lalle Allah yana iya rantsewa da duk abin da ya ga dama cikin halittunsa don girman Allah inda bayyana girmansa da ɗaukakansa da kuma buƙatar nuna darajar abin da yake rantsewa da shi Allah kan zaɓi wasu abubuwa a cikin halittunsa ya rantse da su in ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ke yin wannan yana da iko ya yi wannan kuma haka ya tsara kuma yana yi abu da yawa Allah ya rantse da su a cikin halittunsa don daukaka ɗaukaka su da kuma bayyana girman Allah subhanahu wata'ala na'am innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun تنزيل من رب العالمين الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم lallai shi wannan littafi la qur'anu wallahi abun karantawa ne alqur'ani karimun mai daraja fi kitabin maknun a cikin littafi maknun wato keɓaɓɓe wanda ake kula da yanayinsa la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba alqur'ani illar al-mutahharun sai kan mutane tanzilun min rabbil alamin alqur'ani sauƙaƙƙe ne min rabbil na daga ubangijin talikai a wa'ina yi wannan bayanin innahu la ƙur'anin karim jawabul qasm rantsuwan da Allah ya a baya zaɓi da Allah na so ya tabbatar cewa da suka yi alƙur'ani shaidanu suka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba gaskiya bane Allah ya tabbatar wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin kaga wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ce ba ba bane suka saukar da alqur'ani kai da ma dace ba a ce wai an jingina ma shaidanu zuwa ga alqur'ani ko an jingina alqur'ani zuwa ga shaidanu wa ma yin bazilan wa ma yastati'un kuma ba abu ne da za su iya ba a ce shaidani kuma ya shiryo wannan bayani da magana su iya saukar da shi cike da fasaha da balaga irin na alqur'ani wa ma yin bazilan wa ma yastati'un don haka alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce to kare shi ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun wala la yamassuhu illa al-mutahharun bayan ta fi kitabin maknun Allah ya saukar da alqur'ani cikin littafi ke babbe wato wato wanda ake kula da shi wadda Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba mushaf wato Allah subhanahu ta'ala ya sanya ayoyin alkur'ani tsakanin bangon musaf da bangon musa shine ayoyin alkur'ani yasa ko ɗan adam ne in ya riga yi sa'a ya shigar da alkur'ani Allah ya ba shi iko ya shigar da alkur'ani jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wuta ba ta kona wannan dan adam ba sai dai in bai aiki da alkur'ani ba ya ɗau alkur'ani ya ci gaba da wani aiki daban saɓanin abin da aka saukar da alkur'ani domin sa amma duk wanda Allah ba shi haddan alkur'ani na farko an ba shi ki ne kawai ne ya bude shiga aljanna ba shi da wani sauran matsala na shiga aljanna insha Allah ta'ala sai dai in bai aiki da alkur'ani ba ko kuma ya ɗau wata hanya daban Allah ya kiyaye haka Allah subhanahu wata'ala yace la yamassuhu illa al-mutahharun anan malamai suka ce suwa ake nufi la yamassuhu illa al-mutahharun wasu malamai suna fassara shi da cewa ba ne taba alqur'ani ya sauko da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam illa al-mutahharun sai mala'iku tsarkaka su ne suke sauko da alqur'ani to ya ko za a ce shaidanu ne suka saukar shi sa Allah ya ce wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahu wa ma yastati'un ko kuma la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda yake shafa alkur'ani sai mumini mumini kuma wanda yake da alwala mumini wanda ya alwala shine zai rike alkur'ani doka abin a bisa wannan sashin malamai fuqaha sun tafi kan cewa in mutum ba shi da alwala ba zai dau alkur'ani gaba ɗaya complete qur'ani ya karanta ba sai da in juzu'i ne wani yanki na alkur'ani wasu malamai kuma suka ce a la masu illar mutsaharu mu'minai da masu mutane ne tsarkaka haka in dai mutum mu'mini ne yana da taharatul hadas amma bai yi alwala ba amma ya tsarkaka daga hadasi babu janaba a jikinsa babu wani abu da ya yi wadda yake na abu na biyan bukata to don ya ɗau alkur'ani wannan babu komai don shi tsarkakakke ne yana daga cikin almutsawa haruna amma dai ala ayi halin duka kamala da cika inda mutum zai dau qur'ani ko ya karanta ko ya dau alqur'ani ya mu'amala da shi wajen dubawa ko nazari ya kamata ya to yayi alwala bisa kamala da zarar mutum ya abu ne abu mamaki shine sai ga mutum ga qur'ani a hannunsa yana cikin karatu za ka kira sallah yake ga ya fita alwala sau da yawa za ga mutane ko a guraren karatu sun ga fita fita alwala to dama a zaune yake da jini kawai ba alwala shi za yawancin mutane ce ta tallan maganin basir a tashoshi da kasuwa da sauransu mutane sun ko menene wani sai ce shi baya mura'atin alwala alwala ya zama kula da ita shikenan da izinin Allah ya ci rinka zama da amma duk tsakanin magariba da isha ma inda ba da akwai rashin lafiya ba yaushe ko tsakanin madariya da isha mutum ba zai rike alwala ba ko yaushe yana zaune a cikin masallaci amma ashe ba da alwala kuma na biyan tsakanin sai dai inda akwai da laruba wani abu ne ba. amma ya kamata mutum ya koyi ayan magabata mutum yana alwala ya yi kwana biyu ba arba'in awa arba'in da takwas ɗin ya yi kwana biyu da alwala yanzu imamu abu hanifa haka haka gani wanda mutum yana yana alwala ya kwana biyu da alwala mutum zai yi alwala abu ne in ya yi alwala da asuba to in ka ya tashi alwala sai inda daddare ne ya yi bacci ya farka ko wani abu ne duk wani idan mutum ya saba sai ka ga ya guna amma kowace sallah sai mutum ya tashi alwala abu ne ana cikin masallaci ana zaune da an zuwa ila sallah ne ga zuwa cikin da wajen je alwala <laughs> kada mutane su bija kuma eh? ah, amma dai wai abin da ake nufi mutum da ya rinka training kansa gaskiya wani zama da alwala yana da matukar amfani sai ga mutane sun fi sallar janaza wai an je gudu sai ga kawai mutum ya ɗan wa yana alwala dama kawai da ka tashi tafiya janaza kai an cewa ba alwala ake sallah sub sub sub sai mutum ya je sai ga wasu mutane da yawa masu rasa kabbarori wai yanzu suka tsaya alwala ko kawai sai ana kiran sannan masallaci sai ta shi kawai sai kama hanya sai da rindin masallaci sai ka ya leka duwatsun masallaci ruwa ya kare sai dai na su zagaye zagaye a kullum mace a shirye ake sai zama in dai ka doshi masalaci yanzu mara alwala ya doshi masallaci to irin wannan abin da yawanci abu mu ne abun nan sai dai yana hanya alwala ya suka yi jaye jaye da ita <laughs> wannan amma in ba haka ba abuna la yamassu illa al-mutahharun wasu malamai suna ganin eh, eh, abuna sai ne alwala amma dai bisa kamala bisa kamala idan mutum zai mu'amalanci alqur'ani ya kamata yana da raula balma yawanci in mutum yana da abuna eh, yawanci in mutum yana raye ya rinka sabawa da alwala in kuma ta warware da tawarware sai dai alwala in dai ba wani abu yake muhimmi wanda ya hana ya tashi ba daga alwalanta ta yawari in dai ba wani abu ya hana shi yin alwala ba to ya gaggauta kawai sai je ya take alwala kuma shikenan in da zai samu da in ya take alwala kuma sai ya kora ka biyu haka wai shine abin da Bilal ya shigar da shi aljanna to wannan wannan mun faɗa amma ni gaskiya ba na iya yi yawa amma in mutum zai samu yawa in yi alwala sai sai ya lafi da raka biyu amma dai daga alwala mutum ta ware sai da ya sake alwala in ya samu abuna ya zama ya ya a akan haka imam shafi'i rahimahullah ya zo gidan imam malik rahimahullah yana abuna bayan sun tattauna na ilimi da da abuna dare yayi sun ci abinci abuna ya shiga gida imam shafi ya yi rigingine bai tashi ba aka kira sallar asuba na farko aka kira sallar asuba na biyu wadda sai shiga masallaci tukuna ya tashi ya kabbara sai raka sai su. ita wanda ta kawo abinci ku yangan gidan an jima dama ta kalle ko tunda aka ce imamu shafi ne ta ga irin ko ibada yake ko me yake ko ya ne to shine sai da zai tafi to amma ko ita ba ta ga akwai matsala Eh, zai da tambayi ta gaya wa imam Mali. shi akwai matsala shi yana sharan bacci amma kuma tana lura daga aka kira sallah ya tashi ba alwala ya kabbara sallah eh, shi ne aka yi abunan imam mali ya ce to ga abun da ta faɗa ga abuna ta ce ba sai ka tafi yi magaran ka ba eh, wanda ya ce ina ai ba bacci yake ba tambaya ne aka yi masa shine yana haddaro hadisan ne da ayoyi ya ajiye su anan ai rigingine da daina ga idan ka biyu kawai yana ta tara abubuwa ne na ilimin abuna har aka kira sallan farko bai tashi ko komai ba aka kira sallah na biyu ya ga yanzu za a shiga sallan ba shine ya tashi ya kabbara kaga da alwalan sa kenan to ba tashi ya zagaya ya dau huta ba to <laughs> ga gani yawanci irin wa'annan abubuwa abin da eh, za ka ga mutum kuna ba da karatu tun sallan azhar abuna akwai malamai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga wani sa'i tun sallar la'asar za su zo abin za a yi sallar la'asar da su saboda sun ba da lokuta da alƙaurawa wa'inda za su zo su bijiro da karatun alkur'ani ana ba da isnadi malami zai jingina yana zaune wannan ya ya tashi wannan ya ya tashi wannan ya ya tashi har a kira magariba ta da sahu a yi sallah a ci gaba da zama har a kira isha a tada sau a yi sallah haka za a zauna sai mutum ya yi training kansa amma ko da kiran sallah sai kaje ka sake alwala ga ta'adin ruwa ga ta'adin lokaci na gani duk abu nan kuma ga yanayi ma dai haka sai da in wani sana'a mutum yake wadda yake iya sabbaba masa kura ko kura ko wani dan dotti haka a cikin sana'o'insa to kaga wannan zai iya sake alwala ba don wai ko ba alwalan ba a saboda ya kawar da wannan kuran ko don zai je masallaci ko wani abu makamancin amma amma mutum ya kamata ya saba da alwala da kuma zama da alwala yawan ciye-ciye suna kawo cikin mutum ya zama baya iya rike alwala mutane suna da yawan ciye-ciye mutum ya ci wancan ya ci wancan ya ci wancan har ba da za yi alwala ta zauna yawanci mai yawan ciye-ciye a rana ba su nan sama duk wanda mai kwanaki guda ɗaya kaɗan ci shi kenan sai ya rike ka yawa in dai ba lokacin abin amma ba zai yi ba da ciye-ciye da kuma rike alwala ba zai yi ba wani kar wani mai wani abu fa ya wuce ta gaban shagon sai ya kira shi kuma asali a shagon ma akwai wani tsohon cincin a'a wani wani wani wani ka ciwa a ce ka zai shi sa kawai alwala ba zai yi ba ta zauna sai an takaita wannan wallahu alam la yamassu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin zaka ala ayi halin mumini shi tsarki yana daga cikin tsarkakan mutane wato amma bisa kamala da laduban mu'amalantar alkur'ani mumini ana bukata ya zamanto yana da alwala kafin mu'amalantar alkur'ani mai girma sannan Allah ce tanzilun min rabbil alamin alkur'ani sauƙaƙƙe ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai Allah ya sha faɗan waɗannan wa innahu latanzilu rabbil alamin lallai shi alqur'ani wallahi tabbas latanzilu rabbil alamin wallahi tabbas saukarwan ubangijin talikai ne Allah ne saukar da alqur'ani ko maganar Allah ne to wannan alqur'ani idan mutum Allah ya taimake shi ya rike shi ya yi aiki da shi ya karanta shi to babu wanda zai kai shi jin daɗi a rayuwar duniya sai wanda shi ma ya yi aiki da shi ya karanta shi ba wanda fi kowa jin daɗin rayuwar duniya irin wanda Allah ya taimake shi ya karanta alkur'ani yake aiki da shi kuma shi ya fi kowa jin daɗin lahira har yanzu mutum zai ji daɗi a duniya zai ji daɗi a lahira inda matsala take in shaidan ya rinjayi mutum ya karanta alkur'ani bai samu damar yin aiki da shi ba an samu matsala Allah ya kiyaye to don haka shi yasa idan mutum Allah ya bashi alqur'ani to shi yafi kowa daukan ɗawainiya ta kula da kansa a rayuwar duniya kada to yana mu'amalanta haram bisa ganganci so da yana dauke da abun da haram da wannan abun ba za su tafi ba za su haɗu ba kare zama mara kunya bisa ganganci ƙur'ani abu ne mai dasa kunya a jikin ɗan adam kare zama duk wasu abubuwa na ɗabi'u kyawawa to dole sai mutum ya yi ƙoƙarin sifantuwa da abubuwa da yawa taka tsantsan da rayuwar duniya kula da rayuwar duniya sannan rike daraja karanci wato mutum ya zamanto ya rike darajansa da ta'afu kamewa da kame daraja wato da kame mutuncin kansa duka wannan alkur'ani to idan Alƙur'ani mutum ya zamanto ya kame ya zamanto ya karanta ya yi aiki da shi to shi bai da matsala insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala zai bashi nasara a duniya kuma zai ba shi nasara a lahira saboda haka alqur'ani kuma shi alqur'ani shifa'un li kulli shay wa li kulli da waraka ne ga kowane ciwo duk abin da ya gagari mutum in ya rike alqur'ani rikewa na gaskiya shikenan amma zaka ga Allah ya hore mana alqur'ani yanzu a masallatai a masallaci ƙura'ani da suke masallaci na ina ga sun fi mu yawa ko qur'ani za su fi mu yawa ko kowa ya ɗau ƙura'ani ɗaya ina ga za a samu saura ƙira kama za ka ga duk masallacin da ka je ba zai wuya ka rasa ƙura'ani za ka ga an cika masallaci an yi sallah amma qur'anin yanda ka shi da safe a nan yake a jere haka wasu za ka samu a gidajen su ba sa karanta ƙura'ani mutum zai wayi gari a ini bai karanta ƙura'ani ba babu abin da ya kai wani asara a ce littafin Allah maganar Allah a gidan mutum a ajiye amma za a kwana a ini yana musulmi bai bude karanta ba wani kuma yana ba da uzuri wai shi ai shi matsalarsa bai iya karatun qur'ani ba yanzu wannan mutum ya fada ya ce wani matsalarsa bai iya karatun qur'ani ba amma ya iya sana'a ai abin kunya ne wannan ya iya sana'a da sala da karatun ƙura'ani sana ta zuwa da nuna da sana'a da aikin karance karance mai aikin gwamnati wani ya ga ba irin karatun da bai iya ba na wasu karatu a wajen da ƙura'ani shi matsalarsa wacce tun da yake su boko suka yi shi yasa ƙura'ani ba su iya shi ba yanzu su gani a Allah wannan wasu boko suka yi shi yasa ba su iya ƙura'ani ba wani shi ne wani wani magana ne kuma musulmi ne to kaga shi qur'ani babu wani abin da zaka ce dalilin yantan abun ne ya saba kai yi qur'ani domin shi qur'ani wajibi ne dan shi aka halice ka wani abu ne kamata a ce ba a samu yi ba don qur'ani ya shigar da mutum ya qur'ani ne zai shigar da mu mu kasa wani abu amma sai ka samu um, mutane da yawa musulmai da an zo karatun qur'ani sai ka ga abun tausayi yayi yawa abin tausayi ya yawa daga karatun Fatiya kawai daga karatun Fatiya, surori kasa kasa waɗanda kullum ake karanta su a sallah a mutum ba ruwansa baya karantawa bai iya karantawa ba ba maganar cewa ba karantawa sannan ba karatun qur'ani wani ko zai tsayi kwanaki sai an je an dan yi wa'azi wata kila yi ko a kasa ko kuma irin wannan an yi sa'a ya je ranar shikenan in ya biyo yana ji kai da biyar ya fara karatun qur'ani za ka yi mata ɗaya wata biyu shikenan ya manta wani za ka ga in ya dan juya zai ce maka daga yau ya fara karatun qur'ani amma ya kai wata ɗaya wata biyu magana ya kare ya bari to qur'ani in dai mutum ya gano garɗin qur'ani to babu abin da ya kai shi bai kamata ka rayu ba alqur'ani bai kamata ka fita daga gida lafiyar ka kalau ba karanta su ayoyi na alqur'ani ba a ini gaba daya ba karanta su ayoyi na alkur'ani ba a shi yana shan wahala yana wahalar da kansa haka tanzilin min rabbil alamin littafin da maganar Allah ne kuma Allah ne saukar kuma kan fiyayyen halitta ba abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sama da alkur'ani ko ba abin da ya daga darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai alkur'ani to abin da kake so ya daga darajar ka a duniya ya daga darajar ka a lahira babu kamar alkur'ani in kana so ka samu waraka ka samu sauki ka samu nitsuwa duk uba ta alƙur'ani, sauke ka yi addu'a ka karanta ka samu ikhlasi ka kyautata niyyar ka tsakaninka da ubangiji ka tsarkaka ka karanta ai mutum zai gama baki da izinin Allah Allah ta afa bi hadal hadisi antum mudhinun an karanta kuwa أفبهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إن شاء الله تعالى wannan shi za mu karanta gobe in Allah da muna raye a faɗi hadal hadisi antum mudhinu saka alqur'ani abu ne na wajibi mutum ya ci gaba da kula da shi wallahu ta'ala ala na اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا ينفعك يا سيد يا جاربات يا يا الله ينفعك يا رب السلام عليكم ورحمة الله yake mara Allah ya kawo ilimin ya amfani su tambaya da su malam shi samun suna zai iya zai kai shi da sannan zamani da na'am بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهل السنة زي بيتهم شيئا سلر جنازة وشيرين جنازة شيء أبنا كأن شيئا ne aka kawo ɗan shi'a ya limanci koko kuma ɗan shi'a ne zai karanta a cikin sallar janaza ya yi dada alkurani ne akwai karatun ƙur'ani a cikin sallar janaza na'am so kaga na'am bai yadda ba bai yadda da ne to me zai karanta balle har yi limanci yawanci shi wadan shi ai har kuwa an sashi bai kamata ya wuce ba bai kamata ya wuce ba kuma ya za a cutar da wanda ya rasu in kuma dan shiya ne ya rasu ɗan shiya za su masa sallah wannan kuma ba su yi laifi ba tunda shi ma dan shiya ne ɗan shiya za su yi masa sallah in wanda da ya kai kansa gurin kaga ya je zai wa sallah wa dan shi a wannan shi abun amma amma wanda ba dan shi'a ba ya rasu kuma a samu mai dan shi'a ya karanta masa ne ai ba ma maganan masu bin sallah ba shi wanda ya rasu ne tukuna bin tausayi amma in dan shi'a ne to dan shi'a suka bi cancanta su masu sallah amma in ba dan shi'a ne, babu dalilin kuma a kawo dan shi'a ya masa saboda mutumin da bai dada ƙur'ani alkurani ba za a karanta fatiha a sallar to ya za a yi wadda haka wani maganan biyi abin mai ya kawo aka shi lima so ya kamata a ce an sa shi liman ba in dai wanda abin ya rasu din ba dan shiya ba ne Allah ta'ala alam Allah ya akwai wannan banda ke zai da kan hawa ko da ke wannan sakin ke da azuwa kan mai ba da nasa ke da ke aiki da ke da mai sa a dace kuma ke matan suna zuwa da ke da da Well, that's just the people that they want to see. One day to go to the other, to get near my living hours, all of the nurses and my daughter are doing all this. One is their parents about that because they come there right to go there, they go out there, they should use them. One is their way of back on the cover like a come out to buy them, one to go there, they go out there, they go out there, wannan ba shi a cikin wata yanayin jari ne an barka wanda ta arziki masa dukiyar ta ke da ta shigar zuwa kai da abuwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka waɗannan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu ta'ala biya wa kowa bukatun na alkhairi Allah kuma ya karbi addu'o'in wadda za a yi wa mahaifiyarsu aiki muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ta'ada dace ah, wadda zai fara project ne ko zai miƙa yau zai defense na project din muna fata Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace wadda take bukatun aure tana bukatun su samu miji muna fata Allah ya albata ta da miji na gari Allah ya bata Allah ya bada ta wadda take da uzuri na bawali a kwance kuma alhali ta girma muna fata Allah ya yi mata wannan bala'i Allah ya yi wadda sai gani yasu ta kama hanya ko na kangarewa muna fata Allah shiryar da ita Allah ba su nasara akan wajen daidaita ta akan hanya na gari dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita da wadda iyalinsa tana cikin nakuda muna fatan Allah ya bata Allah ya sauke ta lafiya Allah ba su zuriya kwayi ba dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu damuwoyi Allah ya yi musu damuwoyinsu dukkan bukatunmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة duka masu ayyukan alkhairi Allah ka ba su nasara cikin ayyukansu dukan mu gaba ɗaya ka haɗa mu cikin ayyukan alkhairi ya rau Allah ka yassare mana ayyukan alkhairi wanda suke amfani da dukiyoyinsu wani bawan Allah da yawanci ana ambaton yi masa addu'a muna ƙara masa addu'a saboda amfani da dukiyarsu wajen ayyukan alkhairi Allah ya sa ya kammala aikin da ya sa a gaba waɗanda suke irin wannan aiki Allah ya ƙara musu nasara ƙara musu albarka a cikin dukiyoyinsu waɗanda ba su da hali ba su samu daman yi ba Allah ya ba mu arziki na halal Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa daman aikin alkhairi Allah ya sa ayyukan mu ya zama na ƙwarai Allah ya sa karɓaɓu a gurin Allah Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين Allah ya kara mana zaman lafiya da nutsuwa a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai baki daya tsadan kaya Allah ya kawo saukinsa ɗawainiya da kunci rayuwa da mafi yawan al'umma suke ciki Allah ya yi shugabanninmu Allah ya riko da su zuwa ga ayyukan alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk